Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna sarautar mata. Wanda marubuciya Zainab Idris Makawa ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Nobels, tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda shigo wasu Zara da Asma'u da nake ganin sun shirya yin tafiyar a tare ne lokacin. Umma ba ta yi shiru ba sai masifa take yi sai mamaci ta ce, Asha, yaya, ai kamata ya yi ki tambayi mai ta yi ya doke ta da bakya nan, me zan tambaya? Tunda da haɗin ki aka yi mata hakan, ai ba da sanin ki ba ne bai kai can ya yi mata wannan dukan ba nan. Jibrin ne ya tare ta da cewa Umma, yaya za ki ce haka? Yarinya tana fita tun safe har karfe ɗayan dare ba ta dawowa gida. Umma ta ce, iji ubanwa, wannan ‘yar sharrin mai baƙin halin tsiya ta haɗa muku gadar zare kun haye. Aisha ke son ganin gidan nan a cikin ku in ba wa Aisha take son gani a cikin gidan nan in ba ita da yaranta ba da ‘yan uwanta ba. Wallahi in dai ta yi tsiya sai ta bar gidan nan, don ba gidan ubanta ba ne, ita ma kuma ta bar min gida. ta bar gidan mugun tsiya. Don a bigi za ta sa yarinya a gaba da tsankwama? Ina yarinyar ɗan uwanta ne sai ta fita ta bar mata sai ta fita ta bar mata gidan ɗanta da take faɗa a kansu. Subhanallahi in ji mama ta ce, amma wallahi yaya kin bani kunya, wannan yarinyar ƙoƙarin da ta yi in ba ya ba mata ba, ba za a ce mata Allah wadai ba. Jibrin ya ce mama, Yanzu ya dace a ce tun safe sa'a ba ta gida kuma ba wanda ya san inda take zuwa. Har karfe ɗayan dare, don me Aisha hankalinta ba zai tashi ba, tunda ta aka bar mata. Nan suka kwashe duk irin tsiyar da ta yi ta tsula min suka faɗa wa Umma da shi yaya ɗin da yawa ya zauna. Ya ce ga Zara nan, da ta faɗa miki me kika ce? Ba cewa kika yi ta ɗauki mataki ba? Ta ɗauki matakin kuma shine za a ce ta yi laifi? Haba Umma ku dinga tsayawa ku binciki magana kafin ku ɗauki mataki. Dan kawai kuna ƙin ƴar mutane sai ku sa mata karen zuƙa haka, wallahi hakan babu kyau gaskiya. Ƙau! Hamza ya kwashe Sa'adatu da Mari da duka a lokaci guda ya ce sai ya halaka ta. Ina jin su wannan ya faɗi nashi wancan ma ya faɗi ban shigo gurinsu ba na ƙyale su ƙarshe ma na shige ɗaki dan takaici na fara kuka. Ko da ya daina dukan ta ran shi a ɓace ya yi shiru na ɗan lokaci mai tsawo saboda ran shi ya matuƙar ɓaci a lokacin. Sauraron kalamin kowansu yake a lokacin. Sai can Umma ta ce na ji an yi laifi. Tana zuwa gidan Audi ba ta faɗa mata ba. Amma kuma kuma ku kwantar da hankalinku ku yi nazari. Kun san fa ita Aisha yanzu ba ku gane ta ba ne. Ita so take duk wanda zai shigo gidan daga ni uwarku har ku ‘ya'yana in dai za mu raɓi mijinta sai dai mu yarda ta mayar da mu tale-tale kamar yadda ta mayar da shi mijin nata, sai dai ta mayar da mu biyu kamar yadda ta mayar da mijin nata. Da sauri suka ɗaga suna kallon umar gaba ɗayansu don jin me ta ce a kaina da ɗan uwansu. Hamza daga inda yake zaune yana tukuki da jin haushi zantukansu. Ya ɗago kai ya dubi Umma sai Mama Hafsi ce ta ce, wai wa kuke nufi ta mayar biyu?" Shi Hamza ɗin kowa wai. Umma cikin hasala ta yi maza ta ce, I, shi ɗin mana. Kin ko san yadda take wa su yaran nan, su yaran nan Sa'adatu, ba za ta yarda a ce a juya ta ba, tunda ita ba sakarya ba ce irin su kuma ba wurin da ta zo ba, kuma ba gurin ta zo ba, ba kuma don ita ta zauna a gidan ba. Dan dai gida ba nata ba ne, ita da 'ya'yanta, da 'yan uwanta da za ta kama bakin ciki da hassada, duk wanda ya ce ya zo zama a gidan. Gida dai naka ne, da za ta kuma buga ƙirji tana kafa musu doka yadda ranta ke so. Hamza ya katse Umma da cewa nata ne Umma, ba bugun ƙirji take yi ba tunda ita ce matar gidan. Amma tunda kin ce ba wurin Aisha ta zo ba, ba wurin Aisha ta zo ba, kuma har kin ma faɗa da bakinki? Yau ɗin nan Sa'adatu ta tattara ta bar mata gida, tunda ita ba baiwarta ba ce da tana zaune Za a yi mata komai kuma babu ragawa ko mutunci a kanta. Ta bar mata gida. ba bar mata kace Hamza. Ta kira sunan shi abin da ban taɓa jin ta yi ba. Ya ce da ƙarfi i umma. Ke ma aikin faɗi da bakinki ba wurin Aisha sa'a ta zo ba. To wurin wa ta zo? Ni dai ba mazaunin gida ba ne. Ita ce ke cikin gidan ta zaune. Yaya za a so a zauna a gida a ce wai ba wurin matar da ke cikin gida aka zo ba? Wurina aka zo, ni mazaunin gida ne ko kuwa? Umma, ke kin san Humaira ba ta da adawa da 'yan uwana. Inda ba ta damu da halin da za ta faɗa ba, sai ta saka mata ido ta yi yadda ranta ke so, ba za ta damu ba. Kin koka ta san a gurin da take ta fita yawo dole hankalinta ya tashi ta ɗauki mataki. Inda aka kawai ta saka ta a gaba ba wani dalili mai ƙwari ba kin san nima ba zan kyale Humaira ba yau a gidan nan. Ai na ga dukkanin su ga nan kin san lokacin da suke turo ta guri neman wani abu kuma ta dage ta saka na aka bayar da kukanta sai na taimaka musu. Na haka ni Humaira ba ta da matsala a gurin 'yan uwana tunda ita ce mai bani shawara akan na taimaka musu. Sa'ada ba dan tana gida Sa'ada ba dan ita na gina gidan nan ba. Ta kwace yau din nan ta koma gida dan ni ba ni ne zaune a gida ba. Wacce ke gida kuma ba gurin ta ta zo ba. Umma ta ce, "Mhm, za kore mu dai kenan a gidan naka ko?" tinda ka san yin hakan shine zai faranta ran Aishan naka. Kuma ka san in ina gidan nan dole ne sa'a ta zauna cikin shi tunda ba za ta zauna in ba ni ba. In dai ka ce sa'a ta kwashe har da ni za mu kwashe kenan. yace shi kenan umma in kin ga hakan yafi maki sai ki bita Ni dai na san ban ce ke ba amma sa'akan ba za ta zauna min a gida ba ta jawo magana a mutanen mm, kewayen nan. Zaman sa'a ya isa haka tunda ba biyayya a gurin matar gida. Daga haka ya miƙe ya bar ɗakin. Umma tana ta faman faɗa tana faɗin dama ta sani shari na sai ya kai ga na raba shi da kowa nashi. Na zauna ni kaɗai da ‘ya'yana mata da ‘yan uwana. Su ma sai Ibrahim fita daga ɗakin suka yi suka bar su suka bar su su iya mata. Zara ta ce gaskiya Umma abin da sa'a take yi babu kyau. Ko ni wallahi Alhaji sai da ya yi min magana a kanta. Ya ce mu ɗauki mataki a kan sa'a tun ba ta jawo mana abin kunya ba. don inda yake ganinta a gari bai dace ba. Ke rufe min baki ai duk ku ne shanyayyu, ba kwa son a ga laifin 'yar akwai ɗinku, ko kaɗan. Ya dai ce mu bar mishi gidan mata, shi ko Ya ce mu bar mishi gidan matar shi ko? To yau ɗin nan ba sai gobe za mu bar gidan shi. Asma'u ta ce Umma bai face da ki ba sa'adai da ta yi laifi yake nufi. Kuma in ba a yi mata faɗa ba, ai abin bai yi ba wallahi don ba mai sanya ya shi ya lalace. A ranar Umma ta sa aka kwashe su aka mayar da su gida gaba ɗayansu sai da za ta wuce ina tsaye daga gefe. Toygo tana ce min mun bar miki gidan ashe. Mun bar miki gidan Aisha burinki ya cika. Amma ki sani gidan nan ba za ki zauna ki kaɗai ba sai wata sai wata ta zo wacce za ta shigo ta ƙwato min ɗana. Da yardar Allah na ce Umma Allah ya kawo ta lafiya ai ba a kaina za ta zauna ba dai ko. Duk da sun koma amma sai na yi girki na ai sai na girki na aika da shi can kamar kullum sai dai na samu sauki fiye da zamansa a gida. Tun ranar bai ƙara min magana a kan zancen ba, ni ma hakan ban ƙara yi mai wannan zancen ba ko da wasa. Shi ma ne ya yi ta ɗan ɗari-ɗari sai daga baya da ya ga ban ɗauki magana a raina ba sai ya share. Amma na samu sosai na samu sauƙi sosai a kan tsangwamar da suke ɗaukowa. Tsangwamar da suka ɗauko yi na cewa wai na hana a kai su maka, Wannan kuma ya faru ne a ranar da suka zo karɓar tsarabarsa a gaban shi nake cewa Allah ya hore mai mu ma ya kai mu Makkan a tare. Suka ce wai da an ga yawo a gari da jibgo kayan gumama. Nan muka yi ta shawartar junanmu. Suna fita Asma'u ke cewa ni fa wallahi na fara zargin maganar nan ba gaskiya ba ce. wai Aisha ta hana a kai a kai mu Makka baɗi. Inda gaskiya ne me zai sa ta faɗa hakan a gaban shi kuma a gaban shi wallahi duk shirin Umma ne fa. Zara ta ce ni tun farko na san hakan bai yiwuwa Dan idan ya tashi bata isa ta hana ya kai mu ba dan shi yayi bai da wani ba shi da wannan abun. Ranar da bakin shi ya faɗi in mun tura ta neman abu wurin shi ta kama bin shi kenan sai yawan mutum abu. Ni gaskiya ban ƙara yarda da magana da ba a yi a gaban idona ba sai na gani ko na ji da kaina. Ni ko a nawa ɓangaren gaba ɗaya yanzu ban yarda da su ba don na fahimci kansu suka sani kawai ba su damu da damuwata ba ko kaɗan. Tun da ya dawo a maka yanzu abin na amsa ƙara bunƙasa kawai yake yi. Dan ya haɗu da wani aboki a can wanda ya sa shi a harkar sayar da motoci da mashin-mashin na zamani. Sosai wannan harkar ta amshe shi bai da isasshen lokacin kanshi balle na wani. sai lokacin da na gan shi a gida. hankali na a kwance yake, na yi ƙiba farina ya ƙara fitowa ina samun ci da sha da hutawa. Ba wata zancen wata kishiya da nake ji balle ya tare min da hankali ga shi ummatan zuwan da gida da suka yi. Da aka yi ɓaci rai bata daina zuwa gidan. Tun zuwan ta gida da suka yi ba rai, bata daina zuwa gidanmu da niyar kwana ba sai dai ta zo ta wuni da koma gida da dare. ko shi sai ta san ɗanta yana gari take zuwa wai shi take zuwa dubawa ba mu ba. Satin shi uku baya gari wannan zuwan da yi ne nake mashi magana ina son zuwa na ga gida. Bayana hana ni ba sai shirin tafiyar da ya mana. Inda ya kai ni da kanshi ne tafiyar da mama Hafsi da Husaina ƙanwata za mu yi sati ɗaya a can. Dalilin zuwan mama kuwa tare da mu tana son zuwa taimakon na gaisuwar ɗanta da ya rasu ne, shi ne ta raka ni. Shi da kanshi ya kai mu inda ya ce idan za mu dawo zai turo ni ya zo ya ɗauke mu. Na samu kowa lafiya na kai musu tsaraba masu yawa ƙananu biyu. Kwana na biyu da zuwa na shiga za ka yi dangi da abokan arziki da na zaman lafiya da su wancan zuwan da na ‘Yan uwa sun tare, ni fiye da tsammani na, don sai daɗin gani na suke ji. Yayan babana wanda yanzu shi ne ke limancin gari wani dare da na shiga gurin shi mun gaisa da shi yake ce mu wai kuwa Aisha ashe mahaifinki ba yana da rai ba don duk inda na istara na kan ganshi kuma a cikin wadata zan ganshi na ɗan limshe idanuwa na ta da sauki a jiya zuciya nake cewa baba idan yana raye Allah ya bayyana mana da shi sai na ga yana ɗan ƙoƙarin jawo wani allon ƙarfe daga gefen shi yana cewa bari na ɗan baki wani abin da zai taimaka maki a rayuwarki sai ya jawo ta ya fara rubutu ga allon nan yanki Ya wanke Allah a gaba na ya miko min ya ce na shanye da bismillah. Ya jawo wani ɗan abu cikin wani takarda ya ce "mi min hannunki. Na miƙa mai sai ya fara ɗan murza abin a hannuna a hankali har na daina ganin abin. Yake ce mun tsari ne daga duk wani fitina da za a iya tura miki. Yanki ma zan ba su su sha dan tsari daga bakin mutane saboda kowa ya gansu yana su sosai. Baki zan iya kama maki su idan yayi yawa. Ki kuma dinga yawaita kama kansu kina musu addu'a safe da yamma. da addu'a da ta wuce falaki da da addu'a falaki da nas da huwallahu ga yaro Yau baba godiya ina shirin mikewa yake cewa ki kara hakuri kin ji Aisha hakuri bai bar komai ba a duniya in Allah ya so ya yarda ba za ki taɓi a duniya ba kuma duk mai bin ki da shari a kan shi zai koma insha Allah kada ki yi wa wani mugunta a rayuwarki don ba mu ga cin hakan a gidanmu ba amma kuma kuma duk wanda ya je zai mana tokashen shi ba ta kyawu shi yasa kika ganni har yau ban yarda wani ya yi ma mahaifinki asiri ban yarda wani ne ya ma mahaifinki asiri ba ya bar gari kawai dai zuciya ce irin ta mu ta fulani ya hau amma duk da Allah ya dawowar shi gida kwatsam za mu ganshi ya dawo insha Allah jikina ya yi sanyi kan nasiha da babana ke min a lokacin ne mishi sallama na bar shi a ɗakin shi tare da yi wa matan shi sai da safe Mun yi kwanakin da za mu yi ina ji kamar da na dawo na bar su don su da nake ji a raina. Mun ratse Sokoto gurin mahaifin Ummi na gurin mahaifan Ummi suna suna ta min wai ni yanzu mahaifana na sani na bar kowa. Na ba su haƙuri tare da ajiye musu tasu tsarabar da na zo musu da shi muka yi sallama muka kama hanya. Sai jega. Jega babban gari, garin da babu rago sai baƙo. Don jega ba a gane gidanku, gida ɗaya ƙofa goma. Kamar yadda Hamza ya ce hakan ne faru kuwa, don ko da muka dawo baya gida, yana Kwatano gurin sarin motoci. Na gyara ko'ina na gidan inda na zo da wata ƙanwata ɗiyar Baba Liman. Na roƙa ya bani ana cewa yarinyar ana cewa yarinyar Madina. Yarinya ce ƙarama ba fi goma a shekaru ba amma akwai ta da kazar-kazar ɗin jiki bata jin nauyin jikinta ko kaɗan. Ba sai na ce mata ta min abu ba, sai dai na samu kawai ta min ita ma yarinyar fara ce sol kamata irin mu ɗaya da ita dan jini yana aikin shi. Duk wanda ya ganta zai ce muna kama da ita. Mun raba wa wani makwabta tsarabar da muka so da shi sai suke shigowa yi min sanni da zuwa. A daidai irin wannan lokacin da nake ganin kamar ban taɓa samun wata dama ta jin daɗin aure na ba. Da mallakar mijina daga ni sai shi da 'yan yaran mu a gidan sai yadda ran ya so ba takura ko tsangwama. ga kowa. Hamza ya dawo daga tafiyar da ya dawo a gajiya cikin dare suka shigo da motocinsu don irin yanayin tsaron da ke hanya. Da yake dare ne ban tsaya yin kwalliya a tamfa ko ba kwalliya ta kayan barci na mishi. Da wani minisket na da wata 'yar shimi. Don na san a lokacin su ya fi buƙata a ran shi. Duk da yana da gajiya bai hana shi na da wani irin kallo ba. Yana yi yana ɗan murmusawa tare da limshe idanuwan shi. tamkar ya lashe ni tun a falon sai dai a lokacin yaran ba su yi barci ba suna zaune a jikin shi sai shirme suke zuba mai da jin daɗin ganin shi madina tana daga gefe ɗaya zaune a takure dan bata saba da shi ba a lokacin ganin suna ɗan min suna min ganin suna damun shi da surutu ya fara ɗan ya matsa fuska ya sani cewa madina oya kwashe ku je ku kwanta dare ya yaka na. ta kwashe zuwa ɗaki yana ce mata gani nan zuwa na yi masa addu'a idan sun kwanta. Suna shiga ya murmushi ya ce kin kora min yara da wayan manya ko? Na ce ai kai ne na kamar ka fara gajiya da hirar na shi yasa na ce su barka ka huta. Ya ce ai ko sun tafi uwarsu ba za ta bar ni na huta ba. Na yi murmushi na ce ai dole na barka ka huta don na hango gajiya a idanuwanka. Bari na tafi na kashe musu wuta don su yi barci don na ga ba sa son yin barci a idansu. Na juya zan biya yaran yace ce, Look, don Allah kada ki daɗe a gurinsu. Na ce, ai ba zan fi minti talatin ba. What? Gaskiya ya min yawa, har minti talatin ina jiran kiki dai rage time din. Na ce, ya yi, na juya. Na juya na ji ya rigo ni na fada a jikin shi ya ce, Humaira, wai ko kin ta kika koma zuwa gidan nan da kika yi? Menene sirrin ne wa yaka da yawa? Yau masu sauraro a nan za mu dawo. Ci gaba da kasancewa tare da ni, Maman Al'ayi.